Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da fatan kun waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato biyar na safi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku je mu ɗauke da abar ya huce amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya kuma ga labaran tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. kasar iran ta musanta zargin cewa ɗaya daga cikin makaman da ta harba ne kakkaɓo jirgin saman kasar ukraine a wajen birnin tehran da kuma ya kira ga amurka da kanada da su fitar da cikakken bayanin hatsarin jirgin da ya kashe dukkan mutane 176 da ke ciki shugaban hukumar sufurin jiragen saman iran ali abdulzadeh ya faɗa wani taron manema labarai a jiya juma'a cewa abinda kawai muka su iya tabbatarwa shine ba wani makami da ya daki jirgin saman abedzade ya ce idan har amurka da kanada suna da tabbacin zargin da suke yi na cewa makami ne da ke jirgin saman bisa kuskure to su fito su bayyana wa duniya hujjojinsu kamar yadda dokokin kasa da kasa suka tanada wata kafar yada labaran iran ta ruwaito a jiya juma'a cewa iran za ta bada sanarwar musabbabin faduwar jirgin saman a yau asabar tun da farko a jiya juma'a jagoran ayarin binciken iran hassan razefa ya ce samo bayanin akwatin tattara bayanan jirgin kan iya daukar tsawon wata daya ya kuma ce iran za ta iya neman kwararru daga wasu ƙasashe domin su taimaka mata idan ta kasa samo bayanan akwatin harin da aka kai ta sama da ya kashe babban kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na iran qasim salimani kan iya kasancewa sashe na wani babban yunkuri da aka tsara domin gurgunta zaratan sojin na tehran jami'an amurka sun tabbatar a jiya juma'a cewa a ranar da aka kashe soleimani an kuma yi yunkurin kai hari na biyu da aka auna kwamandan zaratan sojojin a yemen jami'an da suka nemi a sakaye sunayensu sun ce harin da aka auna abdulreza shahlai bai yi nasara ba to amma kuma sun ki bayar da ƙarin haske akan yunkurin na sirri ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ita ma ta ki bayar da cikakken bayani akan harin da bai yi nasara ba wanda jaridar washington post ce ta farko da ta ba da rahotonsa shahalai da yanzu haka ke zaune a wajen sana'a yana da tarihin kai farmaki kan sojojin amurka jami'an amurka sun ce shahalai ne ya kitsa tare da aiwatar da kai harin da aka kai a watan janairun shekara ta 2017 a karbala ta iraki wanda ya kashe sojojin amurka biyar ya kuma raunata wasu uku. masu fafutukar kare 'yancin 'yan jarida a najeriya suna zargin gwamnatin kasar da nuna kiyayya ga wata babbar jaridar kasar akan sukan lamirin shugaba muhammadu buhari da ta yi a wani sharhi da jaridar punch mai shalkwatar ta a birnin iko ta wallafa a farkon watan da ya shige ta ce ba za ta manta da abin da ta kira tsarewa da kuma kai farmaki ga kungiyoyin farar hula da 'yan jarida ba bisa ka'ida ba da jami'an tsaron sss na najeriya suke yi jaridar ta ce muddin buhari da sa ba su kawo ƙarshen wannan aika-aikar ba to kuwa ba za ta amince da wato da karyar demokuraɗiyya ba sai dai ta bayyana su a matsayin tsarin gwamnatin mulkin kama karya da soji wato ta soji da major general muhammadu buhari mai murabus ke shugabanta buhari wanda ya zama shugaban kasa karon farko sakamakon juyin mulkin soja a shekarun 1980 ya kasance zababben shugaban mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 2015 wannan matsayar ta jaridar ta punch ta ja mata jangwam domin kuwa a karon farko gwamnatin kasar ta bayar da sanarwar barka da sabuwar shekara a dukkan jaridun kasar banda jaridar ta punch a cewar 'yan rajin kare 'yancin 'yan jarida labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da ci gaba da kai takaitattun ayyukan agaji na ƙasa da ƙasa zuwa siriya yana amincewa da kudurin ne 'yan sa'o'i kafin karewar wa'adin ayyukan rasha ta cimma nasarar yunkurinta na rage hanyoyin kai tallafi daga hudu zuwa biyu ta kuma ba da tabbacin ci gaba da tallafin na karin watanni shida kacal a maimakon shekara daya da wakilan kwamitin suka nema majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta suna gudanar da ayyukan agaji kan iyakokin ƙasar da dama tun daga shekara ta 2014 inda suke kaiwa ga mabukata 'yan ƙasar siriya kimanin miliyan hudu hukumomi a kasar malawi sun ce tsutsotsi da kuma da suka mamaye gonaki na yin barazanar haifar da karancin abinci a kasar da ke kudancin afirka tsutsin sun lalata amfanin gona na iyalai kusan dubu da hamsin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. sórí kan baba e karo. yawa kule. a <laughs> ce ka yi a dukwe. zai da da ni. a dukwe. Eh, ai wani adukwai <laughs> kwarai kuwa ai bai mu ba inda babu ciki eh? <laughs> yau garin yarba muka dufa eh, kuwa ta kujo mata <laughs> to ne kuma ce ne a to ina <laughs> ina ga wanda ke ranke ne nawa <laughs> ya kare kafure ne to shi ke na san da zaki kira a a na san ansa amma ba za ansa ba sai mako mai zuwa sai mako mai zuwa to kina ba da wannan ansa sabo kuma zai fito <laughs> To masu sauraron barkamu da asuba kamar da muka saba bari mu fara bude wannan babin da waɗannan gaishe-gaishe muna mika gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar kokin baki daya domin rasuwar tsohon shugabansu reverend dr alexander mandiblar wanda ya rasu ranar juma'a kuma za a yi jana'izarsa mako mai zuwa a shalkwatar kokin da ke jos da karfe 8 na safe allah ba dangi duka da kuma illahirin al'ummar jihar plateau baki daya murin wannan rashi to sai kuma garba suleiman ya aiko da sako na ta'aziyya wato na rasuwan yayansa da ya rasu a ranar laraba wanda ake kiran shi marigayin alhaji abdullahi matu suleiman na shiri saminaka allah ji kansa allah ba da haƙurin rashi amin suma amin to wannan wasikar mun same ta ne kusan sai ce bayan an ɗaura aure makon da ya gabata aka yi aure tsakanin wato iyalan dan isan katsina alhaji yusuf yakubu a hakimin rimaye ne da na iyalan malam ibrahim boyi dutsen ma aka yi auren 'ya'yansu kabir yusuf da kuma maryam ibrahim boyi to muna taya ango da amarya murna wannan ɗaurin aure da kuma fatar an yi da adashe mu yi aron bakin halima mu ci albasa allah sa mutu karaba amin wakan nan an yi ta ne a shekarar 1967 lokacin da aka yi wani wasan kwallo tun ba haifi waɗansu ba. Eh ba haifi waɗansu ba gaskiya ba. <laughs> Allah sarki. <laughs> Ban san faɗe su ba nace tun ba haifo da Ƙwarai kuwa suna nan ba haife su ba. <laughs> To ya kuje bai ta. Wato mun kwan biyu kin san yalma ba sa cewa kwan biyu sai mun kwan uku. Ai to an kwan eh, uku kenan. Meta uku kenan. Ai to eh, to Wannan san gaida baba Alawo. To ya ka. kuma Alhaji Rufai Aliyu Alawo sarkin Yarbawan Kumasi. Yawa wato ya kushe. Yawa. Eh, mhm. sai waɗannan gaishe-gaishe da muka samu wannan ta fito ne daga hannun Abdullahi Aliyu ya ce sakon gaisuwar alheri a filin wannan mai farin jini maganin hawan jini ya ce ina gaida haruna yusuf daura da usman manika huntuwa sai usman a bello bunkari da abubakar sabi'u sabuwa da yakubu mai manja huntuwa da rabi'u nuhu na bukka sai kuma babawo wato mai addu'a daga ƙarshe sai matata zainab da yara na isan da hanan da fatima da aminatu dukansu da fatan suna lafiya to sai kuma wannan sako da ya fito daga comrade bala usman kara karasuwa yobe ya ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dr bukar to ya naga bukur ko bukar ne mm. yawa da fatan na same shi daidai dr bukar muhammad gamdu da kuma dr usman adamu Potescom sai kuma abubakar baba aji da maturu da wato da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka to mun gode sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun injiniya mai gero makeri ya ce yana gaida shatima dan maji kafin talulu da ma'awaya musa makeri lulu da alhaji bukar mai gidan bulo mar maro da alhaji basiru mai akwai ta allah ya sa na faɗi waɗannan daidai da alhaji faruku mai akwai ta marmaro da kuma alhaji bawa jekada sifawa allah ya sa na faɗi waɗannan garuruwa ko kuma sunayen mutane daidai da jamila da kuma zainab matan injiniya mai gero makeri kwantagora da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan sako da ke cewa wato ku mika bin sakon gaisuwa na zuwa ga mamman zahatu mai kifi yalwa da ibrahim musa wada da kadure digaga dan fulani sai kuma zainab musa faina musa wada wato da babayu mai shago yalwa daga aliko autan kafinta yalwa gindin akwatin barikin ladi jihar plato to madalla mi ti mo fi n bora. aljanna kai sai ka tuno da wani labarin ba fulata ne shi ba da ya sha fura <laughs> sai ka maka na santi fura ba ai ni na yi santin fura ba laifi ba ne to amma su masu fura da nono din in suka yi ta kuma ai shi ne kuma zama labari <laughs> wato shi wannan bafilace ya tashi ne ina jin tun da sanyin safiya eh. ya yi sabbako bai ga saniyarsa ba eh. ya rika yawo tun da safe har ya kai da rana wato bai ga saniyan ba kuma gashi nan bai ci komai ba a ba fulata ni saniya ta bace idan zai ci wani abu idan zai ci wani abu to amma wannan da abin ya bi karfin sa har zuwa da rana bai ci wani abu ba kuma bai gano saniya ba eh. sai yayi sa'a ya fado cikin wani ƙauye yana ta tafiya kenan yana ta tafiya yawa eh. to a ƙauyen kenan da ya je ya samu ga wasu matan hilani suna sai da fura da nono yana zuwa kawai sai ya ce shi ma a mai damun fura da nono eh. <laughs> aka shirya mai fura da nono nan aka zuba mai siga eh. ya ji zuka ya yi zanzan ya samu nono da sha ai rita da ke fulani ba sa ya kurbi eh a'a ai na zamani suka sha <laughs> sun gaji da ita sha da tsabin nan yanzu an ɗan rage yawwa to shi ne da ya samu kin san irin damun na ta luda eh, eh. yawwa ya kurbi ɗaya ya kurbi biyu yana zaune to akwai wasu ƙauyawa da ya gan sai yana zaune kusa da su eh. sai girge zaka ya ce a radon Allah <laughs> wato kado bai ji daɗi ba sai su waɗannan ƙauyawa suka bushe da dariya suka ce lafiya ba bafula ce me zo ne har cewa kado bai ji daɗi ba ya ce ba shi da shanu. <laughs> Saboda haka ba ya shan fura ke Ba ya shan fura eh. To wanda bai samu shanu ba na ya shan fura. Na yi gano da wanda zai shan fura. Mm. <laughs> Lallai. Ke samu mun yi santi ba mu yi laifi ba. Haka ne to muna ana maganan sarakuna sai aka ba mu labarin wani Eh, wani sarki wai ya je aski to kuma ka san ma sarakunan za a aski ai manzamin ake kira a gida eh, eh, har ma suna da wanzamai nasu na kan na musamman tunda ba kowa yau da gobe ya kamata ya rika dafa kan sarki ba to sai kuma ba aka tashi da rashin dace wannan wanzamin zafin hannu gare shi in yana aski zafi kamar ka rasa inda ka sa kanka shi ke na aka yi tema ana ma sarki aski zafi ya ruɗa shi ya ruɗa shi ya ruɗa shi <laughs> ya rasa yadda zai yi yana so yin kuka yana gudun abin kunya abin kunya ga sarki da kuka <laughs> ga sarki da kuka sai ya dace sai ya ji akuya cikin gida tana kuka me <laughs> me sarki ya daga murya a cikin gida ya ce sarkin cikin gida hmm. sarkin cikin gida sai sarkin cikin gida ya amsa rangai daɗe sai sarki ya ce mishi duba leƙa cikin gidan nan ka gani ko shi ba eh, wannan dan akwai ana mishi arziki ne <laughs> sai sarkin cikin gida ya fahimci cewa zafi ya runa Sarki na shan wahala. <laughs> Sai ya ce ma mai aski kai, eh. kai duba nan, eh. ka tafi haka nan sai a jima <laughs> ka dawo. Eh, Ki sarkin cikin gida ke Ya fahimci dai abin da ake ciki na shan wahala. Yo Allah da. <laughs> Kin san mun taba wani dan uwanmu ya taba zuwa fada hannun wani wanzami. Ina jin ko ba lahiya ne. Wanzamin nan da akwai tsauran kan shi loti ya kwaje. Kwarai kuwa. Wato yana mai aski. Kin san wanzamai da son hira. ya kai zabira a akan makogwaronsa haka ya baro zabira sai ya ta mai hira ya ce ka gani din nan yanzu haka 'yan sanda nema na suke saboda wato wani ne ya taɓa neman ya wulakanta ni na dabga mai zabira kuma ga zabira a kan makogwaro wannan ɗan taliki lallai lallai ga wannan to kin wannan bai sa a banki ce na fasa aski kai daga yau mun raba gari mm. to na ga malama Juli tana daga da hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin baba ya kuma makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ọ̀rọ̀ gbogbo lórí owó yes òtítọ́ ne. anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. Kuna sauraron VOA Africa a Niamey akan